la ilaha illallah muhammadur rasulullah rabar da rubi ta ba tunga tunga ban goge lambar nan goge goge lambar da na baki goge Allah dan saurayi Allah sarki wa Allah alaihi salam lafiya ya gida ya ibada alhamdulillah ya mutanen gida lafiya kalau Allah sarki wa wallahi tun daga can da na gano kana zuwa shine ka burge ni wallahi shine yace ko zan samu lambar ka Allahu akbar kabira hmm. a zaki samu eh to dan sanya mun anan 0 a a dan sanya mun tukun ma <laughs> saboda ne ka samu dan eh, na Wala zai kira ka. <laughs> Za ka ji kira. Ah! Gari. Wa salam. Lafiya kana tafiya kana ta murmushi. Ai dole in yi murmushi. Wata yarinya ce muka hannu. Ta ce ita duk duniya fa ni na burge ta. Na ma ta ma karɓi lamba ta yanzu. Ashe kai baka da hankali sani ba. Azumi na zuwa, sallah na zuwa. za ka ba lambar ka waya ma wata yarinya? wallahi kai gaggawan zuwa ta goge nan bai wallahi la ilaha illallah muhammad rasulullah ramadan ya zo ni duk ba an kara ba kirga kirga ban ban goge lambar nan goje goje lamba da na baki goje ne lamba da na baki goje goge goge ne wani wanda goje ba ne kika sa goge haɗe da wani kuma ashe azumi ya zo baki ga mun ba wallahi baran goje ba goje ah, wallahi ko dalla miki bari haɗe da wallahi ko miki hu baro da eh jama'a ka ka goje goge wanda suna kika saka wanda ki sa goge da suna kika sa wallahi Allah na na goge wannan na na na goge eh, Allah na na goge <laughs> like it.